Ina fara cewa fashin a plateau inda na fito da ba mu da rikici haka. Amma abin da yanzu shine kuma kowane rana ana kashe mutane ba a barci mutane suna cin tsoro su yi tafiya da dare su fita da dare kuwa su je su gaisuwan yan wasu da dare so mutane kuma sun duba cewa ya kamata in fita nemi gwamna ba wai don suna suna ka jama'a su ne ma amma don sun san ina da experience kuma sun san abin na ne ka na ko na yi soja shekara na kuma na bari as lieutenant general kuma yawancin su rikici-rikici ne na cikinsu na yi shi ah, sun gani zan sami experience more yawanci yaran da suna fita yanzu bai sun ne ke ake ciki ba su dai suna so kaya su sami kuɗi ko kwa kira su gwamna ni ba kuna da ne ma ba gidan ke ba ba sabon gidan zai yi ba ina da gida ina da mota mota na ko kuna mota goma da ya zaka ko gidaje ashirin zaka kwana daya to akwai wadanda suke ganin cewa eh, bisa ga shekarunka da gwagwarmaya da ka sha mukamai da ka riƙe a ƙasar nan wanda suna farashi, shi na shi duk wanda ya ce na so fa ya zama kukuwa kuma kama kuma wanda suna karanta babu sun gani su moses su yeshua shekarun su na tuku haka wa allah ya ba su leadership ba ba ba su lokacin suna shekara goma sha ko ashirin da wani abu ko hamsin da wani abu ba wasu kai shekara tamanin ko bari da ba ma wani kantin ma suka yi zabe sun ba wa sun zabe wani president shekara ta 92 ko 93 aka don zuciya shi tunanin shi kome da kome yana nan so ba shekar ne ba mai mutumin ɗin mai tunanin shi zai yi aiki yana da karfi kuma ka ba ina asibiti ne to an sha fama da rikice-rikice a jihar plato hmm. da waɗansu suke ganin ma ba a yi da su yaya ne za ka yi ka shawo kan waɗannan rikice da kuma ganin cewa kowa an ba shi na ce zan yi da kowa da kowa za mu aiki tare na faɗa nan ku an sha akwai abubuwa da yawa wanda sofi za su iya yi samarai ba za su iya ba akwai kuma biya eh, eh, da samar za su yi wanda eh, sofi za su iya ba dole sai mu haɗa kanmu don mu aiki tare in mu wannan za mu sami shi gaba ko a sarewa su a bar su kama ba lura da su ba wadda kiyar suna da tunani mai kyau su dole ne za mu yi kwado da kowa za a haɗa kai haɗa kai shi ne very important wani wasu kiyar zai ba da information ne kai fara abin da ke faruwa ba wai yana da hanya da zai gyara ba amma yana da amfani